رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى سابو كان نرداما anir kebe hun kuna nan kan dir ko ba ir ko dir tiral barkanta din chawon din wodi gina irko ba a yarda hunkon ga ta su zangon da waga kendi hizanta irga tun babu zangon hizandi wakin da ta kyanta bon babun annahi anil halfi bi makhluqin kan nabiyyi wal ka'bati wal mala'ikati wal hayati war ruhi wa ni'mati sultan wa turbati fulan wa hiya min ashaddiha nahya babun kanga kabir sai iganji gafunu bor mazai da harifo takari kulkan no asi halal borma zeda ini borga nyigo funaga sanda borma zeda annabi wani ma zeda kaaba wani ma zeda malaikai wani ma zeda bafunai wani ma zeda nifundo wani ma zeda bonkono annema wani ma zeda labu filana wani inga tiwo kan igangiyan agangiyan waga hansaga sande gumo wani ne ne zeda labu filana hadisa zambar fo da zangu taci da da zangu iyan da iye عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ani irkoy diya sallallahu alaihi wasallam ne inna allaha ta'ala irkoy kan jaryan hakum agaran ganji an tahlifu bi abaikum aran mazedaran babai faman kana halifan burku kante aga ze falyahlif billah boram zedi irkoy aw liyasmut wala madangay muttafaqun alayh wa fi riwayatin fi sahih aka filla fura kan go sahih al-bukhari ra faman kana halifan boku kante aga ze fala yahlif illa billah amsi ze kalande irko hinne aw liyaskut wala madangay hadith wani yan igi cabir se ka aga haram bor maze da haifo kan manti irko subhanahu wa ta'ala aga haram nim ze din babai wala haifo ai ge dai baba albarka ai ge dai nyawa kana ai ge da kaza ay ko kan manti dai irko subhanahu wa ta'ala no aga haram oh aga halannim zede irkoy aga halannim zede irko wani sifa ɗe fam zam bayanga hay ku kam borga zeda hay kan gonda darsani ɗo hay kanga beerini ɗo nga no niga zeda to ihlif billah aw bi sifati min sifatihi ma da irkoy wani ma zeda sifa fogotun irkoy sifaira aw bi ayi ismin min asma'ihi wannima zeyda irkoye ra a fof kul kanni ɗum o sanda nimne ayga zeyda zai da zeyda irkoye aiki zai da irko hina one wo sifano ne goga zeyda waɗi a sinda taali zamage irkoye subhanahu wa taala ga ne fam wala aha dabor zeda hay fo kam man ti irko subhanahu wa ta'ala wadin chafartara ino wale mine shirku an fa aga te aga to dabor shirku beroga an fo aga kai dabor shirku kai naga o da dai ni goga di kan haya kan ni goga zeda da aberugumu ina dai dan din ko subhanahu wa ta'ala to kulu aga to dabor chafartara ya zama bormo zeda taka hari fo kan manti irko subhanahu wa ta'ala waɗin manti kala shirkuno irko sallallahu alaihi wasallam bangan boku kan zai da haifo kan manti irkoy hakika bora shirko fagai ina la sabu han da to do boro shirku be roga da dai bor dinda. ga mila a to nan matkan kin borgin ga zai da irkoy nigi hinga zeda ni di bore din ni se imize dir ko taribon igi hinga ze din na se zai da donga tari wa se hinga ze wani ifo na ga cebe ana beran daga bisa irko subhanahu wa ta'ala wadin si abdullahi bin abbas gane ai zai da tari taribon aga tai sai ba hari gibi sai zai da irko tanafo chimibon Ai ma zai da haifo kan manta man bai ga bayge to ai sof ai ma zai da irko tare mun dai ma zai da haifo kan manta irko chimi bon zama din zai da haifo kan manta man irko bon e ifon din zai da irko tare mo odin zunuba non ti rano ni kan amma din zai da haifo kan manta irko ba cimibon bon no wadin shirku no shirku mo aberin da zunuba aha wadin sai wadin arno kan su bori borma kokari ga mora hadisan barfod zango iyanda haku an abdurrahman bin samurata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالتواغي ولا بآبائكم رواه مسلم عبد الرحمن بن سمرة أني إركو ديا صلى الله عليه وسلم ني وسيزي دا تاغوتي كانت توري نويا وسيزي مدارم بابي وسيزي دا دونغو وسيزي دا Eh, ifoni gine harakoy wasu zai dai kukan gati toru ya no aran baba imu wasu zai dai aran baba albarkai niga zai din baba niga zai din nya niga zai din nya wakana la wani waste rawah muslim at-tawaghi jam'u taghiya tawaghi amantika al-taghiya awani jam'u wa hiya al-asna ngono gati torai wasu zai da torai bundu borai zaino wala kuki gan kan ka irkoy wa minhu al-hadith agfuru وني دمورا معنا را كان جبتوري سنين طاغية طاغ هذه طاغية دوس حديث أكرر كو جان وني يجي دوسن شيء وانا تورو كي غنا أي صنمهم ومعبودهم وانا بندبوريزو كي غنا دي غنا يهرو كي غنا ورويا في غير مسلم أكا رواية فورا كم أنت مسلم وانا ربي التواغيت أي لا تحلفوا بالتواغيت وسيزيد التاغوتين tawaxi ngande tawaxit ikol mana folanka jamu no jamu taxut yani nga taxut awani jamu no wa huwa alshaitanu taxut iginga fassaranda shaitan igina se taxut wasanam da toru hadi bobo ay kuki gan kammante irkoy kullu ma ubida min duni llah min ma'budin aw matbu'in aw muta'in حسين بن الطاغوت ما كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يا دينغا بورزيد هي فوكل كم من تيركو سبحانه وتعالى أجا حرم بورمزيد الطاغوت بورمزيد بابا دم وني irko subhanahu wa ta'ala alhakuno imzeda imzeda borfo kul imsinga na borfo nyami kisinai zayon wara حديث اگچ برسي حديث زنبر فود زنگو ايان ديگا وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا إلكو ديا صلى الله عليه وسلم نبوكو كان زيد أمانة أي زيد أمانة زم لا ربي أقوي وانا على آدارا كان كرغسي أي زيد أمانة أي زيد أمانة كان قوي اندين غمرة أي سن زنبا أي زيد أمانة كان ياكي نيغاتي تو بوكو كان زيد أمانة فليس منا براسي إرجمارا hadithun sahihun hadisai santano rawahu abu dawud bi isnadin sahih imam abu dawud na filla da sanad kan gabori gumo yari ga wani gace be mana haram no bor mazai da haifo halagin ga tonan kan bor ga fatta annabi jamara ya no bani zai da amana amana din zayan wasu tabbat a hau o wadin no kan haura dai sannino ya dinga bora ya fice shirko subhanahu wa ta'ala ga da talokan kan ate hadis zambar for zango iyan da iwai wa anhu qala iyaga fil gufun buraida ta radiyallahu anhu ane irko diya sallallahu alaihi wasallam ne man halafa barkul kan ze fa qala ngano borane inni bari'un min al islam wallahi ai ga zaidir ko ai ga barre ga funal islam tarayga ni bai moko gai da sanni boba ginga bora to no din bora mne wallahi ya kino ayu daina te wal daina ya ta kula fatal islam tarira wala wai ga barre ga funol islam tare ga amazemu to fa in kana kadiban da dai agoga tari no tari bonna agoga ci ni fam fa huwa kama qala mata dai kan ci inga dinno ya dinno da tari gini inga inga barre ga funol islam tare ga to mata ka ci dinno wa in kana sadiqa da irkoite aga cim kane ngaga barre kimino wallahi ngaga barre ko fanasa islam trega to falan yarji'a ila islam salima dari nga hino kay borasi yege ka islam trega banira asega halle sikka koyni rawahu abu daud Imam abu dauda gano hadisa filla zama ni bay dena wo amanti kala balawuno aga bor tutay go koy balaw wani aga cebe dai asi halal برما زيغن ني بري فن الاسلام طريقا حديث زمبر فور زونغو ايان دي وچين دي فو وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رجلا يقول لا والكعبة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انغنو ما بور فوغو غني اي ا والله يزيد الكعبة قال ابن عمر لا تحلف بغير الله أنير كوتامو مسزيدا يفو كم من تير كو فإني سمعت rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul zama iwo ma irko di o kansu gina lesi mutabata ga agane man halafa bi ghairi llahi fakar kafara aw ashraka burku kan zeda haifo kan manti irkoi hakika bora chafar wal binda shirku rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun Hassanun. wa fassara ba'd al-ulama'i qawluhu alfagacin dai fassara a sannu kan ne kafara au ashraka bora kafar wala shirku ai ala taghlid wargandi yam bon imdu sandandi kama ruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala riya'u shirkun sandane matki filgu funa nabi ga kanga ne riya'u shirkun ani ashirkul asghar no shirku kaina dinga, iga bonu no sanda manti shirko kanga borka addinara kada shirku kaina no kan su borka addinara hadisa girke wanda ki ganje bor mu zai da haifo kan na kai ko subhanahu wa ta'ala matkul ka haya kan ni go ga zai da gwanda darzanda da kuka kaga berin da gungidi kaaba gonda darza alsilamay ido gonda darza irkoy do annabiyam may i gonda darza irkoy do waliyay i gonda darza irkoy do amma is bor mu zeday fo kam man irko shirkunowol bindi fatare ido wanni mu zeedi darza kan goni se ni izai wanni mu wonni ni baba dai kan kangi manda wani kulgo shirkoy kam borege te sanneira shirku kaynay noa shirku kai ne mu kan borga te sanni an fa ginga te shirkun akbar yankulu min al milla kan go dagu ka dinara da dai borgo di aga halal wanni donda wanni na hahara hadisa wa ga chabe al fagaidin ne ashirku wal kufru mutaradifani dine chafartarai da shirku hari hinkano kanga charnangu sambu an fa fon dinne shirku ni ginga da chafartarai dinne chafartarai ni ginga da shirku ikulu hari follon ka dayno ikulu ma'ana follon kai ni gicar sambu ago hay kanga sanni wani gaban ni kirko subhanahu wa ta'ala go gasalan go funu arboro hin kadin ga kan afa kan gonni ga shaddan wodin kan ma'ana a cala go ga wazu qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula كلامك وين كان وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على ya kulu يا ليتني لم أشرك بربي إيه بربي أحدا to nan gono ga cabe ni bandi ne a kafarta a wani ni cafa nemo a ne kacco ai lam ushrik bi rabbi ahada ya dinga sandi kul ma na fulon kano ashirku wal kufr mutaradifan ya dinga wani daga ga sai bor mu zuru bor mu muru Ma'ana mana zeyandi haifo kan mutum ko subhanahu wa taala babun zangu hinzandi wocendugu babun taglidi lyamini kadhibati amda babun kanga cabo wargandi yan kanka borma te tari wani hawgateyan bon borma ze da irkoy tari bon wani wo zunub bambatano dine alhalf waline alyamin waline alkasam ikul mana follonka zeyandeno no. ai kan sai laraba igana sai yamin lokaci odin da bora ga ba am zayan o ga bandi kul kambun wari har ina go gone kambun wari sai ni gine yamin to kul bora gon kambun wari ran gice kan go zayan o ga bandi kalina dabu ina ina ina mayo sar kwaga digine sanda kambun waran di amma na ni go ga zainoya باب حديث نمبر فور زنغو إيان دي دي كعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه بركل كان زي السلام المنبو كم من تندا وانا الحقو برفو المن نياني مكاغ زيني والله نونو لقي الله نيكو كوبايك سني دي إيركوي وهو عليه غضبان نيكاغر إيركوي أتو چانفدو كوريغا بورسي a dukuru borga gumu gumu gumu qala thumma qara alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaquhu min kitabillahi azza wa jal wati dinga abla bin masud ne wani bandano irko dia chau irga sanni wani wo chimandi yango misdaqo giti ha kanga sanno chimandi gutun irko tirara ka irko ne innal ladhina yashtaruna bi ahdi allahi wa imanihim thamanan qalila boraydin kayanga nera da irko wan alkawalo irko alkawolo im kaga ze wallahi ya cinno iminana iga im murado te ise imala ala haku sambugono ise wa imani im dinge wona zeyangai thamanan qalila iga nera da haza kai fo an dunya a haza ila akhir al aya muttafaqun alayh nima chaw kalam ko to aya bananta mana irko subhanahu wa ta'ala ke bore wo gurzugai bambata go ise gurzugai wo gibatu irko subhanahu wa ta'ala do ɗaɗinga woni ce bai taliban ba zai ga zega ni tamu zama ga wajibi borga wati kan ni ga ze da irkoyni mu cim aga ga niga no da misa kanga de gindini bon aga sabanda kan ga de ginda borfo alhaku da irkoy te ni ze da irkoy tari bon mu dugu borfo alhaku tamu to wani o zunuba ga beri gomo ga ɓe ni kubay irko irkoy irkogo dokkonne se misala ga borneya ane inga gina ha zambarfo zambarfo fo ni ngagi ni nima kaga nima ze nima ne wallahi asoy ha badala tabbatar ni muka gina. naha bora kan ne inga gina ha zambarfo hujja kur siyasa muka kanga caba gina ha zambarfo zam shayda sino ni kalinga da irko gama ni da irko gamara ana shayda sino ine mo Eh, ifoni gine binde albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar bora kan ne inga wonno jina nga no kata hujja banganti kanga chabe da man kata hujja nin kan yankar ga ne man tiyari no ni gazaino din banga zai aban ala ko dare ne no adin ga da man kata prof sanno ba ni fam to kun ni zai ni ne wallahi tiyari no ni ga bai aga bai kan yadin no amma ko mi zai won iginga hujja sambunda Ni zai ina alhako ko ganjase ni na alhako patinwa to nigo kuba sene irko ko do hane irko ni ga subhanallah wani ga cabe zunuba bambata no zunubu kanto nan ka irko subhanahu wa ta'ala aga dukur borsi wani go alama ira kan ga cabe wani zunubu bambata no ago kaba'ira ira yarin ga hadisa ga cabuwar mu zai dirko tari bonni ga bayaga ga wani taliban batano amma din si bai la yu'akhizukumullah bil lagwi fi aymanikum din sibay wala hatta bonno wadi ko sindida amma hawga tem bonni ga bay kan tani no ni ze wadi zunuba ga beri ko mo aga haram borma alman wani wada tari yadin no hadisa ga cewan dir se kan iga tabbatan dir ko se sifatul ghadab ago ir ko sifaira aga dukur manti matkan bonayan igene imsine ir ko ga dukur wadi ne ir ko ga dukur sandina himandin da adamai ze ɗiner koy na sandina nakka sandinoa Wi wo kan go zurrani koy kan mana ir ahli sunna wal jamaa ir fillaga fun borgina ne do ine ir ko sifata idika ka kama jaat wi bisan dai mata kini ka biduni ta'wilin wala ta'tilin wala tashbihin wala tamthilin wala takifin sini ya cincinno ir ko sifata da takari filano wonagi himanda cari nisa deidandinda nisa garay mogene sammantiya dinno nisi eh, matini gane him sinani gane ya kirkin no sifa gonanda nim kaifiya cabela woni kulu karambanino ari ngani ga tabbatan da kirko gudukur o kukan na talite kan maga ga sir ko gudukur ai ko gudukur ga sifa gona ai gona alqur'ana na ga zimbi kan ga cabe irko subhanahu wa ta'ala aga dukur wa ghadiba allah alaihim wala wa irko dukuri ga wal yahuda irko cabe kinga dukuriga dukuri ga ari nga hanno kan ahli sunna yoga tabbatandi bida an kai kayno gene iradatul intiqam ina irko go dukkor wal irko bora gorzu gay imane irko ga bano amate am tege ban boraga ani kulu tahrif no manti ta'wil bo tahrif ni gene wonis tahrif ibn uthaymeen boram sine ta'wil dinne ta'wil zam ta'wilu hanno kan manti lebuno ta'wil wo go bori sharia mbo yaranda ta'wil amma wo kaman yarran daga ta tahrif mana nyum haya bari ga sira ni ga kanga mondo mabo ni famola amma ta'wil wa fassara bun bo senigi ciyade alqur'ana fassara ina sai ta'wilul qur'an qur'ana ta'wilo ha wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah wal rasikhuna fil ilm yana wadi ngi jabu ta'wil sin da lebu amma tahrif ngano gonda lebu yuharrifuna al kalima am mawadi'ihi wal bindi am ba'di mawadi'ihi wadin noga te lebu Alƙur'ana da sunna dai yigi cara fassarno afo kulga afo gabandi isgaru mo charsi zami kul asli falon ka doni fun. ayi alqur'ana ra ibangandir ko dokor hadisai ga zimbi kan kanga cabe ir ko dokor wani yanda ga bani faham da ga bori mazhab ahli sunnati wal jamaa min babu sifat ni mu caw aqidatul wasitiyya li shaykh al islam ibn taymiya da ibn usaymin tiradin kan ati aqidatu ahli sunnati wal jama'a ira aga kate ay kul kanka alqur'ana rada kate sifatul ghadab yadi sifatul rahma sifatul kaza aga ay kul do da hadithai gona am kata hadithai kanga chabe ya cinno gona zam sunnan cai wa aqida asin da kusa hadisa alkitab wa sunna no ay kan ni go tabbatan irga cimandin da ya cine iriyar ran da ya cine to aya gona kan na tabbatan hadith manti kawai iga dedan di dayno walima kate ila lakkaleira dalili ya wala qaida yanga sinji kigene igir ko sifanda la a a asma'i wa sifat alfaga ti ngati bormi irko sifando nga bon sifanda walawo kan adiyo na sifanda kamatin da bar mayan ni ma ki mata ka iliki da aban wadda nogati wakan ga wajibirga hadisan barfor zango iyan di wakin da yin zawana bi umamata iyas bin thalabat al-harithi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata haqqan mir'in muslimin bi yamini abi umamata iyas bin thalabat al radiyallahu anhu an ir koy su inda Allah sima tabbata gani man a haqqan mir'in muslimin bi yamini boku kanna al alhaku dumbu dinga zayango ni fo alhako faqad awjaba allahu lahu nar to hakika irkoyno nuna wajibande boraga nuna furengo irkoyno wajibandaga wa harrama alayhi aljanna irkoyno aljanna furyan harramandi aga faqala lahu rajulun albor fogo gorani irkoyde yase wa in kana shay'an yasira ya rasulallah bade hari kayina fono ya irkoyde ya qala wa in qadiban min arak babu ndizano gutun arak siwo. bundoɗin ga siwow turoɗin ga to dai kosi dai sandir musambu bundiza kan niga da kosi ba a cina dai dandinoni koyga alhaku wanita ma ko kan irkoyno furen wajiban wajibandini ga janna aljanna na haraman di borga yani ni misaga hamburanti in kun zabanora borenga ka wanti hakku mri'in bo hakku dawla laabu kul al bora ga sambu ko lambandi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bor follo gani gonon al silamu follo to kan ko ga bor million waranka cendugu arzaka zay matano ni ni misaga ceada ni bai kan bodu sanni Wani al silamu follon kan ga sabanda kosi bundizoɗin ndeɗan de kine nga noon koyga patiga ka al hakkora imma farino imma parcel no wala alhaku fo dai no wala ifo dai ni zai ni na kom to nyebo kan irko subhanahu wa ta'ala ana aljanna furin haraman diniga nuna mu tabbat yarin ga ndi woni yego tonton banda wa'ido ga a fo dai borago kubai sinai dir ko irko dukura sai ko ni murko ga nuna ira e, furin wajiban daga ama aljanna furin haraman daga subhanallah adinga misaga hamburanti woni ke go zunubere ra حديث زمبر فور زنغو إيه دا إيويتين دتاكي وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه عنهما أفلق لغفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنير كويدان الكبائر أقول ذنوب بيريرا الإشراك بالله bor mo shirkondir ko subhanahu wa taala woni go zunuban batayra ngodo be zunu bai kul wati dinga wa uququl walidain heyra hin ka kotayan ihinzanta wa qatulu nafs fundi kayan ita chanta wal yaminul ghamus da o kanga bor sufa bara zeyan kanga bor sufa bara, tari bon ga ala kuwani tamu ngati al yaminul ghamus رواه البخاري وفي رواية لو أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقبل بن عمرو بن العاص في اللفورة أني البرفونو كإركو ديادو إركو دو صلى الله عليه وسلم أني يا رسول الله ما الكبائر يا إركو دي أي تزنوب بيري قال الإشراك بالله إركو دي يعني زنوب بيري إيه تبور مشركون دي إركو قال ثم ماذا واتي قال براني ودين بند زنوب فونو كاغا قال اليمين الغموس يركو يدي يعني زي كان غبر ميتي زنوبرا قلت وما اليمين الغموس يفوغتي زي ما كان سكن اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم زي كان نيغا السلام فو المن الحقو باتيكا كاغادا يعني بيمين هو فيها كاذب زين وكان كويغا تاري ارا كان تاري ارا مو ان بوراغا جاوان على حقو Don donna ni tikan ko ga zega tariyo is igano ngala ko windi no go ni maka gane ne ni wonno wal bo fom ningo wonno maka ga shaida tari mo maze mane wallahi irin no irwa ga beka wonno ana maino ninga tite mo wiza tari te mo adi ze ko to woni wo dan ni maga ni ze mo maga ni na ala ko no ta ga no ase ne ni kan zunubara zam ze no ni ko ga kan ni miti zunubara ari nga asibori irko subhanahu wa ta'ala amin botugo da wani waniya babun zango hinzan diwo cindi iddu babun nadabi man halafa ala yaminin babun ga cabi iga di an nadabu gati yustahabbu iga ba man halafa ala yaminin barkan zezeyan bon fara'a ghairaha adi kan atanafo khairan min te gomni gibi so kan bonga zedin an ya dhalika al mahlufa alayhi wa kan gonu boraga iga ba a hayadin kan bon a zaidin kaani nga sa te to daadi kan ga ma wono bisa to ama te summa yukaffir an yaminihi wadin banda ama ko su wani zai yan wane zeyaŋo dinga diga ni zeno ne wallahi filano siye ga kwakwara gam sai an baga ni kwakwara nin kaina wani kwakwara nin sanniyamu wala wangu gini reservoir ni ne. ina izedir ko nkun banda ban banda sai ko filana ko ni dika ina kan atesh ni bangaze ni ko korga ma ina sinda bani kala ga bago bu to mata no gate ni mine mo ni bangaze ya dinga zare kan ni bangaze ya dinga ni oni singo ko ko ne la ni gin ko kai wani waki ga bani ga ba kan ni zizai ngogo tunme kad ja'ala allah lakum tahillata aymanikum ya dinga irko da ngaran sai matkaran garan zai ngai ferin da din zeni ginga feere niga hauni ma feere inganoga ti alfagay bangandi sababu nuzul o suratu tahrim bongo din lokaco kan ir koy diyago morgondinga wani work sino e awane wani konga din kawoy bora diya boremani Hafsano, no boremani zainab no bi bi hasbi riwayat ini annabi woy borani yaringa aga dondinga no kan am am jannan ka ko morgun dingo ko nga kalinga ko ninga hano haninga daro bo to ngi tika annabi zai ase ani ngi ga morgun dabal bal ngi na haraman ninga bonga to zai ngai din bandir ko annabi foire ngi no ko ni irko da ngaran se hay karan garan zai ngai fere da kan tin far ko su ni mi ga tewo kan ni ba ni fam wal binde eh boren ne yuwodin no zam sabo nuzulin ka kunno zumbu aya bon yiwo kan zainab ga annabi no kan wai borai teme fo abo ine hawo kanu annabi da zai ne ngana harramanti to ngi tikir ko ina zuma da annabi foire kan ba zai zaini ginga tunni zayin obon walma tari to wadin agono yari nga bor mus ko profite de zai o wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas ni fam nim digi te, garu ya hari gane ni ni te. dine ya to komai banga zai don dai man zai no a ah, ba ni ze aga feri me ani ba ni ze gine ni sarte ni wallahi ai siya kinte to ni ginga gate ni ma feri ni mu fara ko so aban wadin no ni fulanza don ne go misara ni singene zade kan ni zai abandai no ni ko gorabo agi ingate ni ze gine ni sahayate hayadin kan ni ni stedi wi zanga no gate gom nim bogo bis jangate yango ni bumbo ni fundara ni gidi ani bon sai gine nimni wallahi si siyakinte ni go ko gidi ni go ko gidi ni go gidi mo wallahi yo kanni ni sate di mo murse go gate ni se asara go gate ni se on ma jadi nimni to na ngem to ne no bon zam ni bumbo go to no mo son sonko fani san ni boran ni bayna ka shaytan im imne wo san ni situ na yo bang sala fa kay bang sala wo oh, ah wadi wo oh. bor babizu fo ko gade de oh Wai wai babu zuwa kai ga dede to ni yone o man tsal islam tare no jahiliya no wadi al islam tare irani bumbo gutun mo son ko fani sanno din ni sanni sala ni ginga tuna ni kinga ne wallahi ni su sumu di kan wallahi ni ma to yangono bisani din ni ge kagat abubakar siddiq lokacin ka i hau aisha ga aman zai ne ga sai gwamnati kwai mista huga irko ina foire me an ka fara ko su ayi ka gwamnati kwaga to ya dini ga bal silama ga bor mu ko kenin da wadi ɓe wadin kula ay fona aga cabe aga cabe da mai zutare tabia a gono bor bafunara hayyan gono kan gini bina sara dini futumo nigi ni control ora nigi inga yakin yakinni sati ni di bayanga matka abdullah bin abbas banganti son bor a aga hinga ka amni wallahi amni wando se wallahi ainin harram falamati adi yangeno furi gando wando gamara wondono dukkorandi wondono sanniyamasa a dukkur kalas way ka ane wondo se wallahi aynen haram to an wani ci banda tension o monte hala yiga koy wiciri wala suba tension o bese songo afur kambe asibe mat kagati wonmo tiadi niɗi jahili fondo di kogi ha imne e eh, a harramme kayfo karqil wonnayinigi cindi se fa ni kan ni nin haram a me. abanne na ko gorom ni wanda ga haram ni ga ni ga ba mu ni wanda son shaytan ka ba sina ka go furko ire ni ni furkan kamira to ndi wone wo kafara ne no ni kosu isba ala sabu fayya wadi man tafayyan no da dai man tibo no ka tafayyan sanni ara ni fa da ni ainin haram ainin fai to lokacin dinga igala sabu kan fayyan furara amma ainin haram hinne yango a ciyango ka zeda gani wallahi ngana haram wodi wo kafaratul yamin hinna ko su aban e kusino ko ene amme haw e am am hayo irga wo ma kafara kan no igate da ne fam wodi inno waraga ta aban Imi ka ngi gore te normal irfa agi in mo im ka goro apre am am kafara ko so manti ziharno ziharno ngo din banga te kadai din kafara ko su gina min qabla an yatamassa mo ne ngi ko gin hayati apre ga ni ma kafara ko su ni fam man fo haya urgence no aga ka ni zai kan ni sa haya te son mu urgence ka kan kan ni mate to no ni si bingo di sudu da me kan ko kafarte don ni ga te no apre ga mu kafar ko su sharia a dogona ni sai talisini ga isin fo ire mo zunubu siniga ga ni fam wadi sa annabi ne boku kan zai hari bon gani wallahi nga ga te wali ga sa te ngono adi wo kan ngani nga stading nga mate ngono ga hagu walo kinga ne kadinga na tedin ama janga te ngono ga hagu to wadin ga am koy ga tewo kan adi ga te gomdi di o kan ni diga ti hanna di mate wati ga mu kafara ko su kan ni zegene da stable ka fara ko su ni zengo di magasi hadis zambar fo da zango iyan di wacin di do an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin boku kan yan haribon fara'a ghayraha khayran minha adi atana hayaka ani inga stading A teyango bisa a janga teyango hakani wallahi kadingana a janga teyango bisa ma teyango to fali yukaffir an yaminihi am zunubu e am kafara ko suka ka na zayango din magase wala fa'ali alladhi huwa khair am ko gite o ka digite gomni wadi no bisa gomni o isa nan gane zayan magase rawahu muslim imam muslim ngono na haditha fillah hadisa ga tabayadin ga dabwar zai dede ir koyte nim di zeyengo din kan zegene ni ga ayate genga te ngono bisa wal nima te ne ni sate nima te ngono bisa to ma te wadi no bisa din banga te mu ni ne ni sate ni banga zegene ni sate kunni ko gate wani zegene kadin na te ni man duwa te to wadin aga wajibi ni ga kafara ni ne wani bu agoni ginda banda bon ifam aha yaɗinga dilise wallahi kalami mi yakinte ni manate to dinga ni kafara dinu yaadino ne wani wa hadisa wa agirte irse dalilil qaidati qaidatul fiqhiya din se kigine almasalihu walmafasid haikulu jalbul masalih dafa lmadar muqaddamun ala jalbi lmasalih qaida woni aga tasir dalil shari'ara ay kulkan dorandino ima tuta yango nga niga no priorité infani hari candi kayanga hari neya go ara zarigo ara to imte hay ta zaro musika nga no gonda priorité gi bisi infano kigdu ara imine dinne dinne dinne infano gana ni fam zaro gi chindi dinna zaro tutai? infano mosino ana awfo no ni gono gabi mazarotu tayan wango no igno priority nize nine wallahi ni sakinte ni bangaze din ko gate zunubu no talino amma mu din na te din bakan ni bangaze ni ni sate din mo din koy gorabo agin doranti akatin ga doranti sika si mantingiti hannanis ana din gorwadi mo agin da wo fo niga no priorité hay kanga doron do tata inga tini manan bakan zaidin nim fando wadi you know zunuba e ifo niga ne talo din kan nite hay kanga ko suga ti kafara din kafara sambo abanda no tal kusin ga koyne ni de wala sharia agonda dogone agonda yulwayan hadith zambar fo da zangu iye da iwacin da haku ana bi hurairata radiyallahu anhu رسول الله صلى الله عليه وسلم abi hurayra radiyallahu anhu ani irkoy diya sallallahu alaihi wasallam ani la an yalajja ahadukum fi yaminihi arra afo amu busandi amu yole amu koyde gina nga zeyan wara fi ahlihi أه؟ وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أهلف على يمين abdullahi eh, abi musa ne aiwo wallahi ai zai da irkoi da irkoi ba a yi siye ga zai ya haribon ai mu zai haribon thumma ara khairan ha, an gano ai di wo kan te gwamna biso kan biso kan bo ai zai gane ai ga te wala iste kula imdi wo kan ga te gwamno illa kafatu ayyami kala im ko su fune wani eh, zai yan woga wa ataitu alladhi huwa khair kala im ka to kan ga te gwamni wo kan ga te gwamni dai banna ne go bay ka far ko suno wodi sinda tare muttafaqun alayhi hadisan bar fodo zango iyan di wacin da ko abu hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yalajja ahadukum fi yamini arra afo mu gusan da mu to da gina nga zayan wara fi ahlihi almiyalai ra'athimu lahu inda allah ta'ala agate ase zunuba irkoy do min an yu'tiya kaffaratahu allati farada allah alayhi da ama iman ima ama أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه mana bora min ga zeyango duman dingal mi yalaira agate athimul lahu inda Allah agata se zunuba irkoido min an yu'ti kafaratahu allati farada Allah alayhi da ama kafara ninno kan irko subhanahu wa ta'ala farlande abo mana da irkoite bora na zeyango te ane wallahi aigi yakinti agoga mu amma mu ago ta ga zunuba no kan goga doranci to wane kai dana te agadu zunuba zama ga doranci am am am hin suru go wadin bon abisa sede imene amma janga kafara dinte kan irko subhanahu wa ta'ala fallan dabo mana duk dana dana zeyante ana da ba n'a sago hin suru to wani ra agadu zunuba daga gibi si mane a kafara din ka kirko subhanahu wa ta'ala fallanda bo sanda da irko ni no fondo ni makafara ka zare kan ni na zeyan wote ni siga makani agogin di, ni me zamsin ni zai ni su bo to ni di nim koyi kafara ko su bisin sai wani. wani na bonda sanda nim koy kafara ka abisa nin min bon dorandi ni almi yale chenra wala ni muradu fora kan ni zegene ni sati wiza jangate yango e inga no ni segom nimni ni stuna bon zare kan di bangaze da modi mu dorandi fono ni mutafaqun alayh qawluhu yalajja bi fathi lam wa tashdid al jim lamuno iga masabene limuno iga bimuno iga shadda iga sandandi ayyata mada fiha am de genan dinga zeyango wala a an yaminihi wala wala yukaffir asikosu mana zeyanwo asikafara ka ase wa qawluhu athimu wa bitha almuthallatha tha'un kan wanda tombi zinzo ay aktharu ithman ana boraga te zunubu bobu wani ga cebe hadiso wani ne sanda kharaja makhrajul ghalib afattano kan borege ga galiban go sanda dai eh, iga baki ne nima ziyan harite ga dumi abon ni almiyalaira sanda yariga bamantina almiyalaira no chit kano. amma wa kan ga bagumo nga no igoci zan bayan ga ni almiyalai ce na rano ni ga ze ga harite kan gin dorandi wala gi dorandi almanci adi son ni wande ni ndago goro aram macar do ni nimne wallahi ga kanin da ni kalne ko hando fo ini bayan ga kullun yando daga marano wane gate a adi wanni izu fono ni bi nasara nim ne zede irko ay siyegin no aljirkare noru wala siyegin no ya cire sigina filan da ni sai ni gaze amaga dinni gine de aga daran dai, gine de nimzi nimini to wallahi ni sega mai gita baba ha nin dai no me wala to ago akwai ga temo ha kan dai ni mil din zedi a sega te kula akwai ga tarais to ndi mo dinne ni sate hasro gono wal man tadi dinna te ko ciya mo deja ni bangaze ase to ba nga ni fundi bere ni ganna ga ni ne si ni ko dai ni wana bo non stun san zam san stun wal man tadi ngodi sanda de fi façon no ko canin no to woni sanda galibo no makhrajul ghalib eh, kharaja makhrajal ghalibu ne gine woni sanda matkan ko subhanahu wa ta'ala gine wala ta'irun yatiru bi janahihi wadi wo sanda eh, igene e dine dine bo e curaizo kanga desi dinga fatinka curaisino mi kansi desi dinga fatinka mana wadi misal sanni gaban gabandi yandeno ni famala ti sanda matkan irko subhanahu wa ta'ala ni aya de ra wala taj'alu allaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas usir koy dangate garu yan hari aran zayen ai se gina aran si gomnite wala aran sa ambur koy wala aran si hansente bore di kira gamara ini ngati alborkan asibinga mu gomnite wala asibinga ma sande na dabu wala asibinga musulute bore hinka gamara igine bora su koy gum ni wona heraga e ni ni bormane ga amni ah, ai banga no kai sati ai banga zai kai kofi filana kwara ko ni zama anai bi nasara ha to igine ni se hin suru ko ka kafara ko su musin zeyan odin dangate kwasare baraj nin da gwamnati yan gamara da irko hambur ko mai gamara da islah an sayan bore da kira gamara zan wannan ga bisanis oh ne fa wadi no ga hagunda to irin ko wala lokacin go cindi babun zangu hin zandi wo cindi iya babun al afwi an laghwi al yamin wa annahu la kafarata tafi ha babun kan girke wanda iga bor sai go funu zeyan kan niga te hatta yambo koy ningo asinda kafara wa huwa ma yajri ala al lisan ngati zeyan o kan ga zuru borde na bon bi ghairi qasdil yamin kam man tindin go bonu no da zayan aslo a bangate ni sai dai no ax e, ax ax reflex e, wala dona yan no donai no nin to kan zani ne yakin ne wallahi wal tallahi wallahi billahi ka qawlihi ala al ada sanadai nim ne la wallah a a wallahi ai siyakin te filana aino yakin walta ni wallahi sati. wiza ni banga dona dayno amma mo ni bani mati amba no do fore bonno amantar kan lakal wara kan to apre kun ni mega ti ni to woni odumo asinda kafara zamango go hatta ndayno kan go zuru bore de na bo kan bore banga dona ni fam qala allah ta'ala irko e kan jarni la yu'akhizukum allah bil lagwi fi aymanikum irko e sarandi dahir dara kan arangate mana aranze yang inga wa irko subhanahu wa ta'ala asaran dida ne ifassar nga noga tinimine wallahi sonda nay fun habubene wallahi sonda nay di filana wallahi sanda dai filana no go kawo wani wallahi filana no ni bai donaira borai ga ga zenda ginga sanne gaban da wani mutadi to wani wo irko saran dida amma walakin yu akhidhukum bima aqadtum al ayman irko garan dino da zayan karan hawga charchar gate ga baikan yakin wo yakin no nimse to wadi wo kai dinga tim talisi ga dinga tari irko gindida fa kafaratuhu da bonna zayan wani wudumote ni fam kafara doni zunuba ko siyongo ngati kafara it'amu asharati masakina ngano gati miskino wa inwayen diyan min awsati ma tut'imuna ahlikum gutun warisu bananta takaran gara almiyalin wayan dinda aw kiswatun wal miskinu wa yanwa e eh, bankareyan aw tahriru raqaba wala banye burkinandiya faman lam yajid barkan mandu wani yankul fasiyamu thalathati ayyam waraga me hau jirbihinza riwaya fura mutatabi'at kayan goga zairi charga ngai wani si fai nigi dak cargano jirbi hinza go kole carga dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum wani taran ze ngai kafara da dai aran zai, aran ga yakin te wallahi kaldaran ne yakin te to dole ni mate wallahi ai siyakin te dole ni msate din koy ga te mo to ya dinga kafara goni bon wadin se ir koy ne wahfazu aymanakum waran ze ngai batu da borga ze bor mu kai ga lasabu jina din gogin ze ngo gabanti de fam aha nango ne ni di kafara din alfagai ni charfu hal ala takhyir no wala la manti adin no hal subanen bonno kine au-au-au au aw di fa it'amu ashrati masakin di au kiswatuhum au tahrir hal su subanen se zam yakini wal yakin wal yakinni ne di? Sandira din ne ne? yakini wal yakini wal ne. wani no alfaga bo ga da, amma alfaga hakiku ne igaban di sannu kan ga gabu ga ti ala tatabu'un wani gi da kacar gano wajibi no wo kan ni jingi sintin da miskino wani waran da yangina wani no ga tika fara gina din da hina kanga wari sola kanga miskino wan da gi kungandi to lokacin din gama miskino waya bankare bankare mo bai kai gine complet complet alfagen ne adda fulu ga fonana fula kwayi mudun wani ni ga bai kan bankare no da mura ga an nin bankare dala borno do way borno ijabo mfuro wanma tadi zabe ne kalganda to wadin gati bankara miskinu wai bor wai ne mi bankara yadin no da wani mante wal nima banya burkinanci to dai wani yan mante inga ti ne fa mallam yajit ne dai wani no ga sanno din gaban da walman ta dai barkan mandu wani yan gate to lokacin din fa suyamu ta iya jirbihin zame hau inga mu aka riwaya qur'ana cawyenga irakine mutatabiat kayengoga zeri carga din gaban gabandi kan kalnimi da carga ngaymo ni sifay wani wani en fam to nango sandi irko subhanahu wa taala nango asintinno bil ashal ko kanga dogon ga ko wo kanga tin ga ko kan kan berinda ga aye koy kan ga berinda ngam boda zama ngwari ngwari ndi aga dogon alma ti hadi son dinna 10000 ka 10000 hanno ite ngwari nda foy kusu 5 aginga borway ngwayen ndi mi wala ningi ngudu ta so way kam baliji kul kan nono waga kungande wala ti hadi ana ndingo adogon na wala to dine borway bankare yam fa margina ngwa complete bazan bor fofono no margina wa <laughs> ate zambar zambar wayno wala <laughs> to ndi ari nga atin kay naga bisintine wala ino banye burki burkinandi yang million margino goborno banye dir ko te banye gono ba million fono ni bay ka abernda banda wane wala to lokco ni wani woni on mungu, mongu atiri nga ne arzaka do haraynoa no ni jukanda jina da woni mongu lokco di nga angete ni sindi ina kanga ngwate ni sindi ina kanga e ni gini bankare banya ya sonya a zamano sino ari nga dole mi hawono amma hatta yannu bora ma sintin da mi hawo alfagai salam ai min ibn usaymin wanda bayan ka to wadin bo a ce baka hatta yannu zaka faru a girmin za dai ne ga mi hawo wani yannu ne ga jinga sintin da gina ala tartibu no man tim subanen no irfa mola aha irko mi famanti apa wani wani no im to de borwai borom numa ceni mano borom numa ce mano no, dinga ba mo nigi cena go fo im kan wa odin ding fulu aga bisa inshallah ai sino noro waran dianno ai ko kan sharia ni mun waran di dole kalima te da naso mata kaka ala letter mi fam yan no wadi no ga hagunda imanni mun no noro go nan nabi watibe amandi man katanor sani ne mun waran di zam wadi ngano ni bayni no boyte ine mu noro ka hinne ne zi baragano sante di rien bore o do din no mantipe na lite no ido fa si do rende wono ja kama sharia mu dugin dan goy ni nim bay no nim bay kan haifono ni gote haifono ni te kan maga sai ni go haifote don di ni ga la kal suba ni ga hagoy ni ma wadin te bi koy ne misono kan agin shaidandi on ma ta agin di. go gi ngwandi do ni ni kafar non go ka imbay hono tadi amma dinna no kan ni salle a bandai no andi odi ngodo kon mi da no ba subni ko gadu moti amma kan ni tabi kayne di subu kun ni siyaro go sobay ga ko gi no bonji ndo kafara ni go di kan hari bambato no aga tin borga na'am adi zambar fodo zongo iyandi wocindi yagga an aisha radhiyallahu anha qalat unzilat hazihi al-aya لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله رواه البخاري عائشة رضي الله عنها أني آية وني إنا زمان دي نوكير كوي ني إير كوي سارندي دا أرنزي ينغي أي حتى ينغي كارنغتي أرنزي ينغي رانغتي البرمني أأ والله أي ساكنتي شمي والله أجي أكنتي ودي نيغ بونون دا babun zangu yin zandi wacin da hako babun karahati alhalfi fil bai'i wa in kana sadiqa babun kan girce wandi iga kwanna borma zai dai da nerara ba dai borga cim dai da nerara manto zai yan bobo wallahi ya kinno ibun bago iga wallahi ya ni na ha wani kulin ko man katani ga ni mi ci bora sai piro kan ginga ne daga dai am dai mantin zai yan wono ga ta dai mo mace wani mata ni ginga zai ga tarihi visa bora sidai mboda am karga bisa an gandi wadi anno ka igo kwanna bora ima ko karga mora adi zambar foda zango iye da waranka wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abu hurairah radiyallahu anhu ane nga ma irko di sallallahu alaihi wasallam gane alhalifu زيان منفقة للسلعة ممحقة للكسا اسوارا دو متنو يدا نانغو فوغي ميلا منفقة للسلعة ها منفقة نو اران كودو نانغو فوكا منفقة للسلعة ممحقة للكسب المهم Eh, abu huraira aninga mayir ko jani zayan wo manfaqatu lisila aga dayda nera aga aga wa aga a no aga ta jina mu kwasu kan ni go nera dini go ze borase aga kwasu aginga te zayan maga amde mamhakatu lil kasbi amma aga borcecho albarka kosu ceco kan ni go te albarka dinga naga ka sandaga ta in goga ze waro yang ni se mo se no igdai zamir koy ne bogo kan ze ni se mu cimandi ndam danda to al silama ni gid bombay ni woni bai kan ni imani kai na kan go ni se ni ga ze dir tare bo to bor fo man din no asin da irko hambur ko mai dalai zama ga ga ze da irko wallahi gine filani ya cin nayin bwa ga to bor abanga ze ni se gine ngam bo gina gonga ga ya cin yarin ga mata no ala akalla ni ton ton ga se gina bon mi wala an ga ndizano dingo bande ni no adu ni a wani te sababu ne ni dai ana kwasan da niga amma an bai kan albarka na ga ko sir ko albarka dan asen keke de ba am simil hala albarka go albarka sino dan ga yi ga jasa hari da sin da albarka ya mu ni dai wala odin sayir ma'adilai ir wani daida ne rera ir ko ne da daidai ko hinka daida ne ko hinka i adilai cerse i kunan ne cerse i dogonan da cerse kal irkoy ma albarka dangi se iday modira ni di wala irko gal barka dangi se iday modira hadis zambar fodo zango iyan da waranga cinde ko ana bi qatada radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul iyyakum wa kathrata alhalifi fil bay irko dani waran bon hagoy da zayan bobo dai da nairara fa innahu yunfiqu thumma yamhaqu lal a ah? yunafiqu aha ta da shadda wala aha riwaya fo riwaya naka munafiqatun lisila wala aha nangu fa mu manfaqatun lisila ikulu wani mana aga mubalaga aga, aga to canfe mana jina kwasan diyan wara. waran bo hagoi da zayan bobo fil bai'i da naira fa innahu yunfiqu aga jina kwasan dino thumma yamhaqu wadin banda ma albarka ka ginara gina ga du noro amma albarka sino irko mir batu adinga hadisin ka kul imanai ko ga manu cere ikul ga dai ina adamai zagangi dai da nera ra zayan taribo o adinga borm boban borm moru dai da nera zayan boba dai asinda nafafo irko subhanahu wa ta'ala irfa mandi neno lokaconi no ne monirgay kaddir ko subhanahu wa ta'ala ndir kebe hino ilmutunu ma'ana babun zangi hizan di wacin da ya ganta babun karahati an yas'ala bi wajhi Allah azza wa jalla ghaira an yus'ala wa la yas'ala an yas'alu bi wajhi Allah azza wa jalla ghaira al-janna wani bonno insha Allah babun wa sala wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh